To kwankwasawa an zo gabar da za mu ƙara yi wa Allah naci, mu ci gaba da naci ta addu'a Allah ya tabbatar mana da abba a Kano. An zo gabar da za mu dage da addu'a. Dukkan alamu akwai alamun nasara a kotun koli. Akwai alamun nasara. Saboda kun san ita kotun koli dama ba alfarma. Babu alfarma a kotun koli. Ba batun juya alƙali. Kuma ga dukkan alamu wannan alƙalin akwai experience na shari'a ba irin alƙalan da muka sani ba ne wannan alƙalan na supreme court alƙali ne janun saboda waje ne sai an nutsa ake yin hukunci saboda daga wajen sai Allah ya isa don haka za su iya bakin ƙoƙarin su ganin cewar ba su zalunci wani ba mai ta'addu'a an Allah yadda abba shi ne gwamnan mu da dama shi muka zaba kuma hujjoji sun tabbatar abba zai ci gaba da zama an Allah yadda